Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci yau talata tara ga watan Janairu na shekara ta 2024. Aisha Ma'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin namu na rana. Da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. To Aisha kungiyar Hezbollah ta ce ta kai wani harin jirgi mara matuki kan wani sansanin sojin Isra'ila a matsayin martanin kashe wani babban kwamandan mayakan Hezbollah ɗin da kuma mataimakin shugaban kungiyar mayaka ta Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na yankin gabata tsakiya inda yake kokarin shiga tsakani a rikicin yankin. sannan jami'an gwamnatin rasha sun ce ukraine ta kai hare-haren jiragen sama kan wasu yankuna biyu a yau talata to kanan labaran kenan a cikin shirin kuma ministar ma'aikatar jinkai dr beta edu wacce shugaba bola tinubu ya dakatar da ita aiki ta bayyana a gaban efcc don ansa tambayoyi komai masu sharhi akan wannan al'amari suke cewa ji daɗin yadda shi wannan shugaban ƙasan kan jama'a ya yi cewa ma har ta sauka a yi bincike a kanta saboda haka mun yi marhaba da wannan kuma muna fatan cewa wannan zai zama darasi ta kuma aji cewa an kai wani harin ta'addanci a karamar hukumar gaidam a jihar yobe Allah cikin ikonsa dai abin ya jarrabi al'umman kuma mutane bakwai suka rasu maza shida da mace daya kuma gidaje kusan tara da shaguna biyu da mota biyu aka kona. Sannan kuma muna tafa da wani rahoto a game da gasar cin kofin nahiyar Afirka wato AFCON. Muhammad Hafiz Baballe kuma zai shigo da shirin noma tushen arziki kuma kamar a makon da ya gabata shirin zai dora ne akan tsarin shirin noman rani a jihar Katsina sai kuma kaɗan daga rayoyin da ku masu saurare kan aiko mana ta imel. Amma kafin mu kai ga duk waɗannan, Ibrahim zai fara karanto mana kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. ƙungiyar mayaƙa ta Hezbollah da ke labanan yau talata ta ce ta kai wani harin jirgi mara matuki wanda ta auna kan wani sansanin sojin Isra'ila a matsayin martanin kashe wani babban kwamandan mayaƙa ta hezbollah ɗin da kuma mataimakin shugaban ƙungiyar mayaka ta hamas hezbollah ta ce ta auna jirgi mara matuƙin ne kan wani sansanin sojin isra'ila da ke safat wani wuri mai nisan kilomita goma daga kan iyakar isra'ila da labanan rundunar sojin isra'ila ta ce ta cilla makamai masu cafko makaman abokan gaba don dakile har-haren jirage da dama daga labanan zuwa isra'ilar amma wani makami mara linzami ya fada wani sansanin soja a arewacin isra'ila rundunar sojin ta ce babu wanda abin ya rutsa da shi kuma bai yi wata barna ba jami'an tsaron sun ce wani harin jirgi mara matuki da isra'ila ta kai a kudancin labanan yau talata ya kashe mutane uku a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zai gabatar da bukatar samun mafita yayin da ya gana yau talata da shugabannin isra'ila a birnin tel aviv a daidai lokacin da ake ta faɗi tashin ganin yakin gaza bai wanzu zuwa sauran sassan yankin ba kuma jami'an gwamnatin isra'ila sun ɗau ƙarin matakai na kare farar hula tare kuma da sauƙaƙa ayyukan samar da kayan agaji a gaza da yake magana tare da shugaban isra'ila isaac herzog bilinkin ya ce zai samu ganawa da wasu daga cikin iyalan mutanen da mayakan hamas suka yi garkuwa da su a gaza sannan ya gaya ma shugabannin isra'ila wasu daga cikin abubuwan da ya jiyo daga sauran shugabannin yankin yayin da ya yada zango a turkiyya girka jordan qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma saudiya shugaba hazak ya gode ma amurka saboda abin da ya kira matukar goyon bayan isra'ila sannan ya ce yakar hamas da suke yi wani aiki ne na kare martabar ƙasa da ƙasa da kuma abin da ya kira 'yantattar duniya jami'an gwamnatin rasha sun ce ukraine ta kai har-haren jiragen sama kan wasu yankuna biyu yau talata a daidai lokacin da fadar shugaban rasha ta kremlin ke cewa gwamnati za ta ɗau matakin dakile karuwar har-haren da rasha ke kaiwa kan birnin belgorod na ƙasar rashar da ke kan iyaka wato ukraine shugaban yankin belgorod ya ce wato yacheslav uh, glotkov ya ba da rahoton cewa baraguzan da suka faɗo sun raunata wasu mutane uku yau talata bayan da bataliyar tsaron sararin saman rasha ta kakkaɓo wasu daga cikin makaman da ukraine ta cillo glasgow ya ce gidaje da motoci sun lalace a ƙauyuka da dama waɗannan hare-haren sun zo ne kwana guda bayan da bataliyar tsaron sararin saman rasha ta kakkaɓo hare-hare goma waɗanda aka kai daga ta sama kan birnin belgrade To zuwa ɗan wani lokaci Ibrahim zai dawo da kashin labaran na biyu amma kafin nan zamu buɗe taskar hotonninmu daga Najeriya inda ministar ma'aikatar jinƙai ta Najeriya wacce shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dakatar ta kai kanta ofishin EFCC domin amsa gayyatar da aka mata don ansa tambayoyi akan zargin da ake mata na ba kalar miliyoyin kuɗi. Dalilin kenan da ya sa na tuntubi ɗan ƙungiyar fafutukar tabbatar da adalci ga al'umma. awal musa rafsanjani wanda na nemi sanin yadda yake kallon wannan mataki da aka ɗauka sai ya ce So, to mun ji daɗin yadda gwamnati ta turari kukan 'yan najeriya da kuma kiraye-kirayen da suke na kan cewa duk waɗanda aka same su da zargi ko kuma aka same su da laifin cin amanar ƙasa da sace-sacen dukiyar ƙasa lalle-lalle a biyi bincike a kansu kuma a tabbatar da kan cewa idan an same su da laifi an musu hukuncin da gobe ba za a iya maimaita wannan ba. Mm-hmm. A baya shekarun baya da suka wuce na musamman lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari irin waɗannan abu sun faru a burinsu ake yi ba a tauraron jama'a in sun yi wannan kwace-kwacen to mun ji daɗin yadda shi wannan shugaban ƙasan ya ji kukan jama'a ya yadda cewa ma har ta sauka a yi bincike a kanta saboda haka mun yi marhaba da wannan kuma muna fatan cewa wannan zai zama darasi ga sauran jami'an gwamnati to ya kake kallon wannan mataki kana gani ya wadatar ko kuma akwai bukatar ɗaukar ah, mataki ko matakan da suka fi wannan yi wannan kawai ba ma fara ko ina ba sai an yi binkice tukunna idan aka yi binkice aka gano a badakalar da aka yi kuma aka ba da shawarwarin yadda za a yi a yi maganin rufe hanyoyin da ake waɗannan sata-satan kuma a yi wa waɗanda aka same su da laifi hukunci. to babban burinmu ko kuma babban bukatarmu shine gwamnati ta tsama hannunta kan ta sa baki kan binciken da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc mhm. da icpc suke yi akan wannan ah, badakala mhm. a kyale su su bincike su gama binciken su in kuma sun gama binciken sun kawo shawarwarin yadda za a gyara da kuma yadda za a ah, rufe barkar da ake da shi da kuma shawarwarin yadda za a yi wa waɗanda suka yi wannan laifi ah, wato hukunci kada gwamnati ta kawo siyasa ko kuma ta kawo wani yaudara ta bari a hukunta waɗanda aka same su da laifi in ba haka aka yi ba ba za a yi maganin yadda ake cin amanar kasa ake sata kasa duke kasa ba muhammadu buhari musamman shekara hudu da ta wuce wannan wannan hukuma da aka kirkiro da ita an zuba mata ido an tura mata kudade ba tare da an sa ido akan yadda suke su ba saboda haka wannan suka samu dama suka barnar da ake zargin sun yi kuma saboda haka yanzu muna fatan cewa za a yi bincike duk waɗanda suke da laifi suke da hannu a kai lalle lalle a hukunta su Madala ɗan shugaban kungiyar Sislak ne ta tabbatar da adalci ga al'umma kenan awar Jani a wata tattaunawa ta da shi. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarashen labaran duniya. To Aisha takaddamar da ta barke tsakanin India da Maldives ta fara shafar wuraren shakatawa na gaɓoɓin ruwan India da Maldives ɗin biyo bayan wasu kalamai na yarfe da ministocin ƙasar Maldives suka yada kan Firaministan India Narendra Modi da kuma kiraye-kirayen da Indiyawa suka yi na a ƙaurace ma rukunin tsibiran nan masu ban sha'awa na ƙasar Maldives a matsayin wuraren shakatawa. wannan al'amarin na zuwa ne a daidai lokacin da kasar maldives ke dada karkata zuwa ga china a ƙarƙashin gwamnatin shugaba muhammad muizu wanda ya hau kan gadon mulki a watan nuwamba modi wanda ke ziyarar rukunin tsibirin lakshawib a makon jiya ya yaba da burgewar rukunin tsibirin kuma ya saka hotunan da ya ɗauka a kafar sada zumunta ta x na inda yake tafiya kan yashi da kuma inda yake ninkaya. a ƙarshe an amince da wasu ƙudurin dokar hana sayar da naman kare don ci yau talata a majalisar dokokin ƙasar koriya ta kudu da gagarumin rinjaye an amince da ƙudurin ne a majalisar dokokin tarayyar koriya ta kudu da ƙuru'u 208 ba tare da wata hamayya ko ƙauracewa ba duk wanda aka samu da saba ma dokar wadda za ta fara aiki a hukumance a shekara ta 2027 zai fuskanci shekara uku a gidan yari ko kuma tarar sama da dala dubu ashirin da biyu. A Ibrahim Ibrahim almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Har yanzu dai muna Najeriya. Hari na baya-bayan nan da mayakan Boko Haram suka kai garin Gaidam da ke arewacin jihar Yobe ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Hassan Mai na kaina ya haɗa mana. harin na mayakan boko haram da suka kai a garin gaidam da ke arewacin jihar yobe a ƙarshen mako ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai da kuma kone-kone kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaugawa a jihar yobe dr Mohammed goje ke min karin bayani bayan wannan hari da aka samu a nan garin gaidam mai girma his excellency honor mai malabu ni take ba da umarni mu je mu kai musu dauki na gaggawa to a akasari dai yawanci dauki na farko da muke yi mu tabbatar wanda suka jikata an kai su asibiti kuma wanda suke neman matsuguni a basu matsuguni daga nan sai mu kididdigan abubuwan da ya faru to Allah cikin ikonsa dai abin ya jarrabi al'umman kuma mutane bakwai suka rasu maza shida da mace daya kuma gidaje kusan tara da shaguna biyu da mota biyu aka kona da kuma dan bijilanti da kuma wasu wanda ake tunanin ma'aikatan tsaro ne kadan dan jikkata amma zuwa yanzu dai an samu zaman lafiya kuma dama zaman lafiyan ma akwai sosai a wurin kawai yau da gobe ne dan baya bayan gari ake dan samun harirka ɗaya biyu ɗaya biyu to yanzu dai mu a namu hukumar bada agajin gaggawa mun yi kididdigan abubuwan da ya faru kuma mai girma gwamna ya riga ya bada umarni mu kara kai musu ɗauki na kayan masarufi da dan inda za su kwanta kafin kuma gidajensu da wajen zamansu da wajen ibadansu da aka dan samu matsala za a samu a gyaggyara musu. Karamar hukumar Gaidam daina a arewacin jihar Yobe kan iyakar Najeriya da Nijar. Inda dama can mayakan na Boko Haram kan kai hare-hare daga lokaci zuwa lokaci. har na baya bayan nan dai a cewar kungiyar kiristocin najeriya ya rutsa da mambobinta hamma da wani limamin coci kamar yadda shugaban kungiyar kiristocin jihar yobe pastor ishaya audu ke cewa abin da ya faru a gaidam shine misalin karfe biyu na asubahin yan boko haram sun shiga gari sun kai farmaki a angon kori wannan angon korin kuma akwai kokin ce da yake gurin sun shiga gidan pastor sun kashe shi a ciki su kuma kashe wasu membobin cocin wasu suna ce mutum an kashe mutum wajen shida wasu suna ce mutum biyar so an yi kone-kone kuma har yanzu dai muna tattaro labarun. Tuni kuma manyan malaman addinin musulunci a jihar Gachawar yana da kyau a kai hankali nesa. Imam Abubakar Diyar na ɗaya daga cikin manyan malaman Najeriya da a baya suka yi aikin shiga tsakani tsakanin gwamnatin Najeriya da Boko Haram. ya yake da sako na musamman ga 'yan kungiyar na boko haram irin da zai musu shine su ji tsoron allah irin da zai ba waɗannan bayin allah su tuba zuwa ga allah subhanahu tabaraka wa ta'ala su bari abubuwan da suke yi wanda ba ibada bane bal sabon Allah ne na fata za su ji kirana da izinin Allah ni yi musu maganganu akan wannan for long time cewa abubuwan da suke yi zai shafa wa musulunci ainihin kashin kasa su tuba su nema gafara ga Allah abubuwan da suke yi su daina yi wallahi wannan ba ibada ba ne. imam abubakar diyar hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Da wannan rahoto daga batun tsaro kuma bari mu taɓo al'amuran wasanni. Ƙasa da mako guda a fara buga gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka a Cote d'Ivoire inda gwarazan 'yan ƙwallo za su wakilci ƙasashen a gasar. Super Eagles ta Najeriya na daga cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da za a fafata da su a gasar. Sai dai masana na ganin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles babu rawar da zo a gani da za ta taka ganin cewa ba su shirya wa gasar ba kamar sauran takwarorinsu. Rikayya Basha gare ki. Gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka gasa ce mai daɗaɗɗen tarihi kuma an fara buga gasar a shekara ta 1957 inda ƙasashe uku kacal suka fafata a gasar da suka hada da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ta ƙasar masar habasha da kuma ta ƙasar sudan da ta ɗauki nauyin gasar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar masar ce ta yi nasarar lashe gasar baya ga nan sai gasar ta faɗaɗa har zuwa ƙungiyoyin ƙwallon kafa 16 da ke nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa ta kasar masar ita ce ta fi lashe kofin na nahiyar afirka inda ta yi nasarar lashe shi har so bakwai sai kuma kungiyar kwallon kafa ta indomin table lions ta kasar kamaru wanda ta lashe kofin su biyar black star ta kasar ghana ta lashe kofin na nahiyar afirka har sau hudu super eagles ta nigeria ita kuma ta lashe kofin sau uku sai kuma kungiyoyin kwallon kafar algeria Cote d'Ivoire da kuma jamhuriyar Congo da suka lashe kofin ta nahiyar Afirka sau bibiyu Habasha, Morocco, Sudan, Tunisia, Congo, Zambia da kuma Afirka ta kudu suna daga cikin rukunin kungiyoyin kwallon kafa da suka lashe gasar sau ɗaya. Teregan Lion ta kasar Senegal ita ce na baya-baya da ta lashe gasar a shekara ta 2021. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles na daga cikin ƙungiyoyin nahiyar Afirka da ke taka rawa a zo a gani a shekarun baya. kuma rabon ƙungiyar da ta lashe kofin ta nahiyar afirka tun a shekara ta 2013 Shin koya 'yan Najeriya ke ganin yadda Super Eagles ta shirya wa gasar da za a fara ƙasa da mako guda? Sunana Alhaji Ali ga 'yan wasa da Super Eagles uh, suke da shi. So in ka duba Cote d'Ivoire suna da kwararru amma dai Najeriya sun fi kowa stars da suke da shi na duniya. So muna wa Najeriya fatan alheri kuma muna da kyakkyawan zato in Allah ya da Najeriya ita za ta ci wannan kofi insha Allah. Sunana dai Muhammad Mala. ai mu mun san cewa Super Eagles din wannan karin ba taba samun fulewa irin wannan ba an jima tun na ga tunisia na ba mu samun playoyi irin wannan ba a wannan super eagle da za a buga na kwanan nan cup of nation din matsalar mu shine ɗaya dai goalkeeper nan ne da ozohon nan shine matsalar mu amma ba ka ba strikers kamar su victor boniface na bali ba kusan kamar strikers kamar su victor osime na napoli kaga kuma muna da yara kamar su ademola lukman to strikers da midfielders muna da shi mun sani da defendu masu kyau duk muna da shi mun sani matsalar mu goalkeeper ne a hirarsa da muryar amurka Bukar Abdulmumin ɗaya ne daga cikin masu sharhin wasanni a Najeriya. ya ce kungiyar kwallon kafa ta super eagles ba sa daga cikin kasashen da za su iya taka wata muhimmiyar rawa a gasar ta nahiyar afirka to gaskiya super eagles ba ma tunanin za su taka rawa gani duba da wasan gwaji da suka bubbuga na share fage da shirye-shiryen yadda za a yi a zo wasan gaskiya wasannin yawanci ba su haifar da mai ido ba ba tunanin abin namu zai haifar da mai ido zan iya cewa a sa ido a kasar algeria da kuma kasar senegal duba da irin 'yan wasa zarata da suke da shi masu kishin kasa to ga kuma shirye-shiryen su gaskiya ya nuna cewa a wannan karo ma sai an yi da gaske ƙungiyar kwallon kafa ta cote d'ivoire mai masaukin baki ce za ta share fagen bude gasar inda za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta gini bisau a ranar asabar rukayya basha muryar amurka daga abuja a nigeria. a gaida rukayya basha sashen hausa na muryar amurka ake saurare daga nan sashen daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma sha na safe ga shirinmu na gaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni muhammad hafiz baballe ke gabatarwa Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawa da shirin noma tushen arziki da gwamnan jihar Katsina dukkan Umar Radda, inda ya fara mana bayani kan irin tsare-tsaren da suke da shi domin inganta noman rani a jihar. A cikin shirin na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya, inda ya ci gaba da cewa. In ka kalli soɓon nan da ake magana, darajar shi a kasashe in ka kalli kamar sissami shi ma in ka ga darajar shi da ke akwai addugar kai ba ma wannan ba ga shinkafa ga alkama wanda duk wa'annan abubuwa yanzu wasu ah, abubuwa ne wa'anda suke kawo daraja da arziki da haɓakar tattalin arziki ga al'ummu so suna cikin abubuwan da zamu ba muhimmanci kuma a wucin zamanin da idan an noma abu shine manomi zai ɗauka ya da. ya zamana cewa in an noma akwai 'yan ƙananan masana'antun da za su iya ɗan sarrafa shi ya ƙara daraja maimakon a a kai shi kasuwa kila kuɗin da aka noma shi ma ba za a maida ba. To ina batun masana'antu, kayan batun masana'antu yanzu haka na san jihar Katsina tana da masana'antun saƙa da dama ban san kowane hali suke ciki yanzu ba. To akwai masana'antun saƙa, akwai generis, akwai kuma abubuwan da ba a rasa ba, amma dai kusan maganar da muke yi yanzu ita ce ya za a yi noman ya inganta. Bayan noman ya inganta ya za mu yi muhara da ƙananan wuraren sarrafa abubuwan da ake noma. Domin yanzu duk abin da ka noma in babu balo addition wato idan baka ƙara mashi wani inganci da zai kara mashi daraja manomi asara yake shi yasa za ka ga 'yan baranda wa'anda ke zuwa suna sayan kayan manoma lokacin da suke saida sun fi manomin samun albarka da alheri da ke cikin noma kusan linkawa suke amma yanzu idan gwamnati ta yi tsarin da manomin shi ma in ya noma zai iya zuwa akwai wurin sarrafa wanda zai biya 'yan kuɗi kalilan su sarrafa mai abin shi ya je ya saida shi yadda zai yi daraja in ma hada za su fitar da shi kasashen waje wani abu ne wanda zai kara manoma daraja sannan muna son mu shigo da wani tsari wanda za mu yi kamar wani wurin da za mu rika tallafa mu tare da wani karamin banki da muke da shi wanda idan manomi maimakon da kaka ya sai da geron shi ko ya sai da dawa shi ko ya sai da masarar shi a kaskantattun kuɗaɗe saboda yana son ya aurar da ɗiye shi ko yana son ya gyara katangar shi ko yana son ya rufe ɗakin shi a yi tsarin da za a rika aje wannan kayan a ɗauki kuɗin da za su yi wannan bukata a basu in amfanin ya ƙara daraja su zo su ɗauka su da su maida ma banki kuɗaɗensu a kan ba ruwa gwamnati ita za ta tsaya su zamana cewa duk abin da za a dan kashe da ya shafi wannan abin gwamnati za ta ɗauki nauyin irin Koyaushe muna batun manoma manoma amma kuma ana manta da harkar kiwo. Ban sani ba wani irin tsari kuka yi wa makiyaya a jihar. To ka san a gwamnatin da ta gabata baya akwai tsarin da aka yi wanda aka yi wani program na ruga wanda gwamnatin tarayya ta tallafa ma jihohi suka gina asibitoci na dabbobi suka gina wurin kiwo suka gina wurin ciyawa suka gina makarantu da za a yi mafulani da sauransu an je an yi su wasu wuraren a jihar katsina inda aka yi su a sun fara aiki wasu wurare kuma saboda matsalar da aka samu ta tsaro wurin ma bai shigo inda aka yi wannan abubuwa so amma muna da tsari a cikin kundinmu na tsare-tsare wanda muke son mu ga mun yi creating wato mun kirkiro da wani livestock center center ta dabbobi ita ce wadda za ta zama kamar za mu iya ah, ah, crossbreeding na dabbobi ah, wa'anda suka fi inganci suka fi nama ko suka fi sha ko suka fi madara sannan mu ga yadda za mu yi in ana crossbreeding ɗinsu a wurin ana ba manoma mata musamman in ka kalli ruminant animal kamar irinsu su awaki da tumaki wa'anda ana iya uh, mace na iya kiwon su bayan ɗakinta su wa'annan abubuwan idan muka inganta su da kiwon kaji da sauransu abubuwa ne wa'anda za su ƙara haɓaka tattalin arzikin mata da magidanta musamman dattawa wa'anda ƙarfi ya ƙare masu ba su iya fita su harkoki masu wahala amma a bayan ɗakunansu za su iya ci da wa'annan dabbobin za su iya samun amfanin da ya kamata amma wa'annan abubuwan duk suna buƙatar lokaci suna buƙatar bi a hankali suna buƙatar tsari kyakkyawa domin mutumin su amfana da abin kamar yadda ya kamata masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar katsina dukka umar radda da kuma julia leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan aiko mana ta saƙon imel. Sakonmu na farko ya fito daga baban gida AA Dogo Zirmi jihar Zamfara, Najeriya. Ya ce lamarin tsaro a jihar Zamfara musamman a karamar hukumar mu ta Zirmi yana matukar daure mana kai duk da cewa jami'an tsaron mu suna yaki da su. Amma abun mamaki a nan, 'yan bindigan nan sun tsare mana mutane waɗanda suka yi garkuwa da su mako hudu kenan. An ba su kuɗin fansa amma sun ƙi sakin su. Gashi kuma har yanzu suna musguna wa al'ummar ƙauyuka. jiya litinin sun shiga ƙauyen dada sun ɗibi jama'a wanda yanzu haka ba a san adadinsu ba garin babu kowa a cikin shi don allah gwamnati duba girman allah a san matakin da za a ɗauka wanda ya dace allah ka agaje mu amin saƙon hamidu kalalabuwa jihar difa ya ce salam voa hausa da fatan kowa yana lafiya ya ce ni na a yau shine tsadar rayuwa a kasar mu ta nijar da najeriya mu yanzu haka a garinmu na kalalabuwa komai na shago an ƙara farashi kama daga shinkafa mai da fulawa da sukari duk sun ƙara farashi ga tsadar rayuwa ga tsadar abinci haba jama'a komai yayi zafi maganin sa allah muna addu'a allah ya kama mana ta amin Shi kuma wannan saƙon cewa ya yi salam VOA Hausa. tabbas dakatar da ministan jin kan najeriya betty edo da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi kan zarginta da almundahanin makudan kudade hakan ya yi daidai muna kara kira gare shi duk wanda aka samu da zargin sace dukiyar al'umma to a dakatar da shi a hukunta shi domin ya zamo izina ga masu niyyar aikata irin wannan laifi sako daga sani muhammad cindo anguwar karofi madaki jihar bauchi tarayya tarayyar Najeriya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Madalla yanzu kuma kafin mu karkara shirin ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. To a takaicen kungiyar mayaka ta Hezbollah da ke Lebanon yau talata ta ce ta kai wani harin jirgi mara matuƙi. wanda ta auna kan wani sansanin sojin isra'ila a matsayin martanin kashe wani babban kwamandan mayakan hezbollah ɗin da kuma mataimakin shugaban kungiyar mayaka ta hamas a halin da ake ciki ma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zai gabatar da bukatar samun mafita yayin da ya gana yau talata da shugabannin isra'ila a birnin tel aviv a daidai lokacin da ake ta faɗi tashin ganin yakin gaza bai wanzu zuwa sauran sassan yankin ba kuma jami'an gwamnatin isra'ila sun ɗau matakin wato kare farar hula tare kuma da sauƙaƙa ayyukan samar da kayan agaji a gaza jami'an gwamnatin rasha sun ce ukraine ta kai hare-haren jiragen sama kan wasu yankuna biyu yau talata a daidai lokacin da fadar shugaban rasha ta kremlin ke cewa gwamnati za ta ɗau matakin dakile karuwar hare-haren da eh, ukraine ke kaiwa kan birnin belgorod na ƙasar rasha da ke kan iyaka shugaban yankin belgorod Yaslov uh, Gladkov ya ba da rahoton cewa baraguzan da suka faɗo sun raunata wasu mutane uku yau talata bayan da bataliyar tsaron sararin saman rasha ta kakkaɓo wasu makaman ukraine da ke dusar birnin takaddamar da ta barke tsakanin india da maldives ta fara shafar wuraren shakatawa na gaɓoɓin ruwan india da maldives ɗin biyo bayan wasu kalamai na yarfe da ministocin kasar maldives suka yada kan firaministan india narendra modi ta masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen wannan shirin sai kuma zuwa can an jima da dadan ku insha Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana a ji mu dauke da shirin mu na karshe a wunin yau yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wanda ya sada mu da ku mr chan ni aisha mu'azu nake muku fatan a ƙara sauni lafiya ma'asalam.